amma ba'ad to yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na tara ga goma to na'am yau goma ga watan rabi'u thani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ranar biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a za mu tashi darasi na da goma sha ɗaya a cikin karatunmu na umdatul ahkam na alhafiz Imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ili za mu tashi kitabun raba kitabun raba sabon littafi wanda za mu tashi a cikinsa cikin duk da hayewa yau muna cikin ahkamu wato fiƙhul usra shine hukunce-hukuncen hukunce-hukuncen da suka zo a cikin zamantakewar rayuwar iyali na'am to za mu tashi kitabun raba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابنة في بنت حمزة رضي الله عنه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم. وهي ابنة أخي من الرضاعة نعم يتي عن ابن عباس رضي الله عنهما دق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آه آه na'am ikra ikra karanta mu ji an ibn abbas radiyallahu anhuma na'am qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam yace daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi binti hamzata akan wato ya faɗa akan sha'ani fi wannan aiki sha'ani akan sha'anin yar hamza hamza wato ibn abdul muttalib babbarsa sallallahu alaihi wasallam la ta li ba ta halattuwa a gare ni ba ana ba ta halattuwa aurenta ba ya halattuwa aurenta a gare ni na'am ya harumu minan ar-raba'i ma ya harumu minan an-nasabi abin da yake haramtuwa daga shayarwa wato abin da yake haramtuwa daga nasaba yana haramtuwa daga shayarwa hmm. wahiyabnatu akhi min ar-raba'a wahiyabnatu akhi min ar-raba'a ita yar dan na ce ta wajen shayarwa نعم عن عائشة رضي الله عنها آه، قالت متانا متانا يا شيخ لا تستعجل أربعة نو دمو وكان تولنا حديث تكنا نجي آه. نعم الرضاع كو الرضاع كو الرضاعه ko arrida'a dukkaninsu ma'ana ɗaya ne shine shayarwa shayarwa shayarwa abinda ake nufi da shayarwa shine shayar da nono na wato ɗan adam ‘yar adam mace ga yaro a wato a fatarar shekarunsa biyu da haihuwa fil haulaini saboda ka shayar da nono ba shayar da ruwa ba ba shayar da wani abu wanda ba nono ba nonon kuma na wato ɗan adam ba nonon akuya ba ba nonon wata dabba ba nono na ɗan adam ɗan adam ɗin ma kuma mace wato kar wata rankun ga wani lokaci wani abu zai ɗan fito daga nonon namiji to wannan in ya shayar shi ma shayarwa ne a'a suka ce sai na mace eh, kuma na mace ɗin shayarwar ga yaro ba ga babba ba kuma yaron ma fil haulaini a cikin shekarunsa biyu na haihuwa a lokacin da nonon yake bukata domin ya rayu hmm. to a cikin waɗannan masail ɗin akwai abubuwa wanda suke na saɓani waɗanda suke tafasilinsu a cikin kutubul furo ne amma da suka ce shayar da nono nonon ko nonon ne tsagwaransa ko an cakuɗa shi da wani abu kama alal misali mace kuma abuwan mu ɗauki dai shayarwar shayarwar ko daga tsotsa ne na nonanta ko daga a zuba a cokali ko a fidin botul a bashi ya sha ko ma a yi masa gimtse a matsa bakin a tusa a kwarara masa nona da ƙarfi hmm. inda ta baki ne inda ta baki ne wannan a ne amma idan kamar a yi masa allurar nono ko a sa masa drip na nonon mahaifiyarsa to shi wannan shayarwa ne eh saboda me na'am zai kosar da shi zai inda wato zabi din kosarwa ko zabi din kosarwa eh eh to haka ne wannan shine shine maganar shine mashhurin mazhaba shine maganar ibn al-qasim tunda shi ma in dai aka shayar da shi ta haka zai kosar to amma ta sauran manafifa na jiki kamar ta hanci ko ta kunne eh na'am na eh in an shi ta fuskar abinci in an shi ta fuskar abinci to an ba shi ta fuskar magani ba tunda ana sa magani ta hanci aiko ko ta kunne mm. babu din shine wato ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna marba'atu min al-majaa ita shayarwa daga yunwa ne ko a cikin hadisin tirmidhi inna marba ma fattaqa ma fattaqa al-am'a wa kana fil hawlain shayarwa shine abin da yake budewar hanji kuma a cikin lokacin shekaru biyu to saboda haka idan ta fuskar shayarwa ne ba ta fuskar magani ba to wannan zai zamanto shayarwa wannan masail din sa da muhimmanci yanzu saboda yanda sha'anin likitanci yake zuwa amma duk fuqaha sun yi magana su sun yi magana su kuma yanzu kamar a a suka ce idan idan aka yi ma mutum allura ta ruwa yana azumi azumin ya kare ko bai kare ba ya kare amma idan za a yi masa allura ta nono suka ce sai idan zai rayu daga wannan idan ya zamanto masa abinci in ya kosar da shi sai in zai iya wato rayuwa akan wannan to me bambancin biyu a can sun ce mutlakan zai karya azumi tunda ci sa wani abu ne a cikin jiki ko ba haka ba idan aka yi mutum allura ta ruwa ko idan aka sanya mai mutum drip ko mai yankantarsa ko irin sirinji ne aka sa masa azumin sa ya kare amma idan aka ba ma yaro laban nono ta sirinji sai dai idan wannan nonon zai iya sanya shi ya rayu a kai ya zamanto kamar matsayin abinci ne shi ne suka ce mai bambancin kuma duk magana ce akwai bambancin kunga akwai bambancin aiko wannan an sanya kaidi cewa in sai zai iya kosarwa amma can ko ba a sa kaidi ba daga ya shiga cikin ciki kawai azumi ya kare me bambancin babin azumi da babin shayarwa eh, mu ga fikihu da Allah ku yi tunani me bambancin babin azumi da babin shayarwa duk dai wannan ana maganar abin da za a shigar da shi cikin jiki ne ba ta baki ba ta hanci ba ta fuskar ukuna ta allura a alaji bambancin azumi shi ne cewa shi azumi duk abin da ya shiga cikin cikinka zai kare azuminka ko ba zai kare azuminka ba ana shirɗanta cewa sai ka ƙoshi sai ka ƙoshi sannan zai ba da gashi gaba shi kenan ko ba haka ba to amma wajen nono wajen shayar da nono sai idan zai ƙosar ba daga ya ga cikin ba ne za a samu muharramiya za a samu hukuncin shayarwa sai ya kosar suka ce saboda shi wajen azumi ana nema abinda zai shiga ciki ne amma wajen shayarwa abinda zai iya gina jiki abinda jiki zai ginu da shi tun da abinda jiki zai ginu da shi shi ne yake tabbatar da muharramanci kamar yadda nasaba ai nasaba ai daga nasaba abu ne wanda yake da wato daga tsoka da naman wanda kake da nasaba da shi din ne ko ba haka ba saboda haka ana maganar abin da zai tofo da tsoka da kashi shi ake magana <laughs> eh, kun gani babin daya yawanci in ka zaka samu kaunin kaulukan malamai dangane da abin da zai shiga cikin ciki a babin azumi a babin a ma yana nan to amma ana samun bambanci saboda in ka ba za ka ce sun faɗa abu a babin azumi abinda yake karya azumi sun kuma warware shi a babin shayarwa ba saboda akwai bambanci tsakanin biyun shi ne ka gane bambanci an fahimta to mun yi magana shayarwa sai shi kuma madarar allaban muka ce ko dai madara ce tsagwaranta ko madara ce gwaranta nonon nonon ne ba a hada shi da komai ba ko kuma aka hada shi ma da wani abu ko da da wani abu aka hada shi shayarwa ne zai kawo muharramiya kama alal misali mace ta tatso nonanta sai a hada a hada da koko ko kunu a hada a dama a ba ma yaro ko kuma a kada sirralak da shi nonon a kwaba sirralak da shi a ba ma yaro ya sha wannan zai tabbatar da muharramiya ko ba zai tabbatar ba eh sawa'un nonon ya fi yawa ko bai fi yawa ba ko shi ne kaɗan ko ba shi ne kaɗan ba eh saboda me na'am eh attabi'u tabi ba shine asali ba eh eh to ai abinda zaka kula shi nono nan fa ba tabi bane shine asali shine asalin abin da yake tabbatar da muharramiya din a'a me yake tabbatar da muharramiya eh ba nono ba ba nono ba cerelac ne ke tabbatar da muharramiya to don nono ya haɗu da cerelac sai ka ce ma nono ta biyu a'a ta bi ina me me yake bi a'a shi nono me yake a'a shi ne yake nono me bi ne me yake bi me bin cerelac to ina romu da cerelac da har za a bada hukunci ga me bin cerelac ko ba haka ba wannan ka'idar ba za ta yi amfani a nan ba ke sa nake so ka gane shi nono ba tabi'i bane shine asali asalin ya shiga ciki saboda haka ba tabi'i bane shine asali go <laughs> shi shine yake bunsa na a yi bisa wato abinda ka lura shine tabi'arsa shine zai kosar don an hada shi da sirralak wannan bai nuna kan cewa ba zai wato ba zai tabbatar da muharramiya ba ta akwai waɗanda suka ce idan ba galibi ba ne ba zai tabbatar da muharramiya ba amma ibn al hajim cikin malaman malikiya ya rinjayar cewa in dai aka hada domin abin da za a kaddara yayin da aka hada shi da sirilan sai a ce nan akwai nono na mai shayarwa akwai sirilan da za a bambance nonon ba zai ba da muharramiya ba ba zai zamanto shayarwa ba to kamar yadda in yana shi shi kadai zai bayar da zai haramtar haka na an haka hada shi na'am to sannan kuma ya zamanto cewar daga mace mace ta zamanto shi ke mai shayarwar to wajen macen nan mun san idan idan wadda dama tana shayar da wani ne ta shayar da yaro to dama wannan babu iskali ko mai shayarwa ce tana da ɗa tana shayar da shi aka kawo mata wani ɗa ta shayar da shi ko kuma tana da ciki don waɗansu mata in suna da ciki tun kafin masu haihu nonon su yake so zuwa zubowa ko to saboda haka idan mace mai ciki ce ko mai shayarwa idan ta shayar to bittifakin malamai wannan shayarwa ce da shari'a ta tabbatar da ita a matsayin raba'a to sai dai idan ta zamanto cewar ba mai ciki bace ba mai shayarwa ba ba mai ciki bace ba mai shayarwa ba budurwa ce ba a taɓa ma saduwa da ita ba sai kawai ta je ta sha kunun kanwa ko kuma aka yi ta matsa ana so ta zamanto ta nono ya fito nono ya fito ta shayar ba ta da miji ba ta da ciki ba ma ta taba ba ma ta taba ma aure ba wannan nonon da ta shayar zai tabbatar da muharramiya ko ba zai tabbatar ba hmm? saboda me na'am nonon dan adam ne ko kuma mace ce dama abinda ake nema to amma menene me za a kawo a menene istidlali daga me za mu zakulo a cikin alkur'ani babu da wani shahidi a alkur'ani wanda zai karfafa mu sai ka wannan wannan ma'ana mu ce ai mace ce me nuna mana cewa mace ce idan mace ce shi nan to ai ta ba walida ba ce hmm? ayar muharramat wa ummahatukum allati arda'nakum hmm. ah, wa ummahatukum allati arda'nakum ko ah, iyayenku mata da suka shayar da ku arda'nakum suka shayar sauraka duk kaga wannan damiri ne na mace ko ba haka ba sauraka duk macen da ta shayar Allah ya kira ta uwa sauraka tunda ita ma wannan mace ce ta shayar alqur'ani da yi tafsili ba ko mai ciki ko mara ciki ko mai aure ko mara aure ko ba haka ba saboda haka duk macen da ta shayar ta zamanto uwa da zahirin alkur'ani ko to idan namiji ne fa ya shayar saboda me eh na ba nasi to in aka ce babu nasi da ya nuna cewa namiji yana shayarwa shi nassin da muke da shi da ya ce mata suna da ya nuna mata ne masu shayarwa ya nuna kan cewa maza ba za su shayar ba na'am wato sai suka ce ai mafhu wa ummahatukum allati arda'nakum mafhumin wannan shine cewa masu shayarwa mata ne maza ba masu shayarwa ba ne to sai suka ce a'a in kuka yi haka mu kuma za mu iya cewa wa umma ai wannan alkur'ani ya faɗi shi ta fuskar galibi dukkan kaidi da ya fito ta fuskan galibi ba a ɗaukan mafuni daga gare shi don an ce iyayenku mata da suke shayar da ku wannan bai nuna cewar ba ana iyayenku mata ba maza ba kenan da suke shayar da ku wani ba yana nufin ba maza ba kenan da wannan ai ne galibin al'adar yan adam cewa mata iyaye mata su suke shayarwa saboda haka sai su ce namiji ba abin da zai nuna kan cewar idan da nono zai fito ya shayar ba zai zamanto wannan ya kawo masa muharramiya tsakaninsa da yarinyar da ta sha nonansa ba <laughs> amma wannan najir ne domin namiji yaushe nono zai fito masa da har zai kosar <laughs> to sai dai fuka ha'u sun san suna yin wannan tunani suna wata kwakwalwa ba don komai ba don zurfafa fahimta a cikin nususun shari'a wani lokaci irin wannan zurfin tunani nasu zai taimaka a cikin sababbin abubuwa da ake samu a cikin al'umma wanda za a ake so a san hukunci na shari'a kansu to na'am laban fahal za mu zo gare shi ai ba ana nufin shine ne laban din ba labanul fahal shine mijin da matarsa ta shayar da yaro idan kana da mace ta shayar da ɗa ba naka ba ka gane wannan nonon da ta shayar da shi nonon ka ne saboda haka ya zama to ɗanka minar raba'a 'ya'yanka sun zamanto 'yan uwanka minar raba'a ko da ba wannan matar ta fi isa ita shayar da su ba ka gane za mu zo za mu bayanin insha Allah to mun yi mai shayarwar ko to sai kuma shi wanda ake shayarwar shi wanda ake shayarwar dole ne ya zamanto yaro dole ne ya zamanto yaro a cikin shekaru nawa shekaru biyu wanda a wanda shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa hadisin nake so ma na'am cewa ita arraba'a bari mu gani ma fattaqa na na'am amin <laughs> nemo muna nassin hadisin nassin hadisin da ke so ma fattaqa na na'am idan to yaro wanda yake wanda yake ya sha dole ne sharaɗin ya zamanto na yaro ne don haka babba idan aka shayar da shi nono wannan ba zai zamanto muharrami ba saɓanin abinda na na'aisha ta tafi a kai na hadisin a na'am yawa hadisin innamar raba'a innamar raba'a min al-maja'a innamar raba'a min al-maja'a na'am نعم لا يحرم من الرضاع من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وهذا حديث حسن صحيح حديث ترمذي شو با ابن دي يكي حرمتا وانا شايروا سي ابن دي بودي حنجي في الثدي اتكنونو وكان قبل الفطام كما يكفن شيء قبل الفطام وتو آه كافن a yi yayi kafin a yayi yaro to akwai hadisin sahalatu bintu suhail hadisin wato hadisin abu hudaifa hadisin sahla bintu suhail yar matar abu hudaifa ce abu hudaifa ɗaya daga cikin makarantar alkur'ani a zamanin annabu sallallahu alaihi wasallam cikin almuhajirun da suka haddace alkur'ani to ya akwai salim da ya taso a gidansa salim maula abi huzaifa da ɗansa ma ake cewa sai da ayar tabanni da ta sauka da aka haramta tabanni ya zamanto ake ce masa maula abi huzaifa da ibnu abi huzaifa ake ce masa to ya kasance yana shiga cikin gidan tun yana ɗan kankani ta taso da shi a gabanta ya tashi a gabanta ya tashi to yanzu ya ɗan soma gemu kuma yana shiga gidan sai ta ce ya rasu sai ta ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na ga yadda abu huzaifa yake kallon salim yana ganin dan saurayi yana shigowa gidana wato da gemu ya soma gemu kuma yana shiga ya san ba ɗana ba ne kuma zai shiga ya same ta kamar yadda zai shiga ya samu mahaifiyarsa to shi ita kuma ta riga ta saba da shi akan cewa tun yana yaro ta taso da shi Ah, to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa arbi'ihi khamsa raba'atin ah, tahrimi alaihi tahrumi alaihi ki shayar da shi wato shayarwa sau biyar tahrumi alaihi zaki haramta gare shi sai ta shayar da shi sau biyar shi ke ne yake shiga wajensa to sai aisha radiyallahu anha sai ta riko da wannan idan tana so wani ya rinka shigowa wajenta ko da ba ta cikin hijabi sai ta tura shi wajen ɗaya daga cikin 'yan uwanta mata ta shayar da shi sai ya rinka shiga wajenta sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da ita ba hmm. suka ce a'a wannan ruksa ce aka yi masala saboda haka ba za su mayar da ita akan ba za su dauke shi ka'ida ba amma ita Aisha akan haka ta tafi radiyallahu anha ah, to kuma sauran malamai ba su ruko da wannan ba illa abinda na gani Ibn al mawaz cikin malaman Malikiya yace da mutum zai ruko da wannan hadisin abinda ya shafi hijabi abinda ya shafi hijabi to ba zan aibata shi ba amma shi ma ya bar wannan ahabbu ilayya tunda ai abubuwan muharramancin suna da yawa ko akwai hijabi akwai halwa akwai tafiya eh? akwai aure. Ya ce to akan hijabi kawai ai riko da hadisin sahala akan cewa idan mace wanda ya idan wani babba namiji ya sha nonon mace ko ya sha nonon yar uwarta ko ya sha nonon yarta zai zama to muharrami a gare ta in wajen hijabi ne ya ce to ba zan aibata shi ba duk da yake na fito ya bari bayan wannan kamar ra'ayin aisha ya ɗauka amma ba ga baki ɗaya ba amma shi ma ya kayyade shi ne tunda ita kanta na aisha radiyallahu anha wa arbaha ai a wajen hijabin ne kawai tana ba shi daman ya shigo mata a bisa wannan ka'idar ba wai akan cewa tana ba shi hukuncin muharramanci ga baki ɗaya ba to abin da ya wuce shekara biyu da ɗan lokaci wannan tafsilin yana cikin mataba nawa ne lokacin da yanzu akwai waɗansu yara ai ba kowa ne ake yaye shi daidai shekara biyu ɗin ba wani zai ɗan ƙetare da kwanaki waɗansu ma har da watanni to in dai a cikin in dai ba a riga an yaye shi ba to don ya ƙetare shekara biyu da ɗan lokaci ƙanƙani sun ƙayyade shi da cewa zuwa akasari zuwa wata uku duk shayarwar da aka yi masa wannan shayarwa ce idan kuwa an yaye shi ko bayan cikarsa shekara biyu ko kafin cikarsa shekara biyu to idan bayan an yaye shi inda 'yan kwanaki ne to hukuncin yana nan amma in ya wuce haka da kwanaki ya kai watanni bayan an yaye shi to wajen an yaye shi ya zama tuta baya bukatar nono kenan ko don haka in dai kamar kwana ɗaya ko biyu ne to shi kenan za a ba shi hukuncin arraba'a amma in ya fi haka in ya fi waɗannan kwanakin ya nuna kan cewar an yaye shi baya bukatar nono an shayar da shi sai zama to hukuncinsa hukuncin babba ne hukuncinsa sai ya zama to hukuncin babba ne to wannan daga ta'arifin arraba'a to shi ita arraba'a abu ne wanda yake da muhimmanci tun da Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi a cikin alkur'ani ya ambace shi wajen umarni ya ce, za rabai yace aula da hunna, haulai ne kamilai iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu. jarirai kamilai ne liman arada an yi raba za su shayar da 'ya'yansu shekara biyu ga duwanda wanda so ya cika shayarwa wato cika shayarwa shekara biyu to shi shayarwa dinnan yana da muhimmanci a cikin addini saboda kamar yanda wato nasaba take tabbatuwa daga jini da tsoka to haka shayarwa ma tana da alaƙa da jini da tsoka na mai shayarwar ita matar da take shayarwar da kuma mijin da yake saduwa da ita da take shayarwa shi yasa labanul fahal din ake maganar Hmm? shi yasa a idan idan mace tana da ciki bisa kuskure sai ciki to bai halatta mijinta ya sadu da ita ba tun da cikin ba nasa ba ne hmm? sallallahu alaihi ya hana mutum ya shayar da ruwansa ga ciki da ba nasa ba saboda tasiri da zai yi kan wato saduwar da yake yi da matan yana da tasiri a kan gina jikin yaron yayin da yake cikin ciki yana kuma da tasiri akan gina jikin yaron yayin da uwar take shayar da shi to shi sa take da tasiri to kuma don haka ana ana ana ana tasirantuwa kamar yadda ake tasirantuwa da uwa wajen yaro da ta ɗauki cikinsa ta haifai shi shi sa ake so a sami mai addini mai kyakkyawar ɗabi'a mai kyakkyawar halitta kada wannan abin ya yi naso a cikin zurriyar mutum wajen zaɓen mata to haka zalika wajen wanda za ta shayar da yaro shi sa larabawa sukan zaɓi wanda za ta shayar da 'ya'yansu sukan zaɓi wanda za ta shayar da 'ya'yansu su je su kai 'ya'yansu su shayar da su kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi wajen banu sa'ida halimatu sa'adiyya ta shayar da shi to irin shi sa ake so mutum wanda za a shayar wanda zai shayar zai sa wata mace ta shayar da ɗansa ya zama to ya zafi wadda take da kyakkyawan halitta da kyakkyawan ɗabi'a da addini saboda alaƙar da ake samu na wato shi nono yana gina jiki na yaron da aka haifa yana gina jiki to kuma a to sai mu dawo wannan hadisin hadisin abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ya ce a kan bintu hamza ‘yar hamza Eh, an yi saɓani a kan sunanta an ce umama an ce amatullah an ce salma an ce umul fadl an ce umara ibn hajar yarin jayar da cewa umara shi ne ya fi yawa har ma an ce fatima sunanta to wannan ya nuna cewa wannan hadisin ya zo ne akan sababi dalili ya zo ne akan wani dalili dalilinsa shine an ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yar hamza hamza fa kusan sa'anni suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka bijirar da yarsa aka ce ya aure ta to wannan shine dalilin zuwan wannan hadisai to shine sai ya ce sallallahu alaihi wasallam inna hala ta hilloli ko ya ce ba ta halattuwa a gare ni ya ce ba za ta ai ba za ta halattu a gare ni eh, la ta hilloli ba ta halattuwa a gare ni halaccin wato ma'ana na aure wato ba za ta halatta na aure ta ba ya harumu minar sannan ya faɗi wannan hadisin wanda shine ƙa'ida kuma shine mafasin wannan babin يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما wannan ma din shine fa'ilin yahrumu shine fa'ilin yahrumu wato ma yahrumu minan nasab abinda yake haramtuwa daga nasaba yahrumu minar raba' yana haramtuwa daga shayarwa wato duk abin da yake dalilin alaƙarsa ta nasaba yake tabbatar da muharramanci to irin wannan alaƙar in ka sa madubi a wajen shayarwa ka cire nasaba ka kawo shayarwa to shi ma yana haramtuwa sauraka kamar yadda uwa take haramtuwa wajen nasaba to idan aka samu uwa ta shayarwa tana haramtuwa ɗaya ta nasaba da ɗaya ta shayarwa yar uwa ta nasaba da yar uwa ta shayarwa yar uwar wato yar ɗa afuwan yar ɗan uwa ta nasaba da yar ɗan uwa ta shayarwa yar yar uwa ta nasaba da ‘yar ‘yar uwa ta shayarwa ‘yar uwar uba goggo kenan ta nasaba da ‘yar uwar uba ta shayarwa ‘yar uwar uwa ta nasaba da ‘yar uwar uba ta shayarwa wa'annan biyar ɗin na nasaba irinsu biyar na shayarwa duk za su harabtu to saboda haka Ah, kun ga ya ce ah, suwa ne ne al-muharramat minan nasab mun yi su ko ga sunan al wal banat wal akhawat wal ammat wal wal-halat wa banatul ah wa banatul ukh guda bakwai dinnan to irin su a shayarwa su ma haramtattu ne saboda haka wacce ce ah, uwa ta shayarwa duk wanda ta shayar da kai aha eh na'am duk matar da ta shayar da yaro ta zamanto uwarsa ko eh duk matar da ta shayar da yaro ai mun gama wannan kar mu ka sake kawo batun babba mu ajiye babba mun fita daga wannan kilasi da ka duk wanda ta shayar da karamin yaro ta zamanto uwarsa ko to ita kenan uwa a'a uwa ka gani za ka kawo hausa ka kawo hausa uwa mai haihuwa ake nufi uwa wanda ta shayar da yaro ita ce uwarsa to shi ita ce kadai ta shayarwar yayata ta zama to gogonsa minar raba'a na'am a ah, ba kishiyar ta kishiyar ta ba wace ka kawo hausa malam yusuf wadda ta shayar da wadda ta shayar da kai kamar yadda uwa ta hada da kaka ko ba haka ba wadda ta haifi wadda ta haifi yaro kakarsa kenan ko to ita ma uwa ce saboda haka wadda ta shayar da wadda ta shayar da kai ita ma ta zamanto uwa saboda haka idan mace ta shayar da yaro in mace ta shayar da yaro uwarta ta zamanto kakar yara kakarta ta zamanto tattaba kunnen yara an fahimta? to sai mu je wajen a akwai ta uku mako uwa mi hmm? istiksa'in uwa na wadda ta shayar da mahaifiyar kafa mahaifiyar yaro to wadda ta shayar da mahaifiyar yaron eh eh ta zama to kakarsa to amma wato uwar uwarsa ce ta shayarwa ba ta haihuwa ba saboda haka kun ga ya hada da nasab da haihuwa da shayarwa wajen tsakaninsa da uwarsa haihuwa tsakanin uwarsa da kakarsa ta shayarwa shayarwa an fahimta saboda haka uwa minar raba'a ita ce wadda take ta haifi yaro ko wadda ta shayar da yaro ko wadda ta shayar da wadda ta shayar da yaro ko ko wadda ta shayar da wadda ta haifi yaro haka ne? to to a sawa'un bi wasita ko bi gairi wasita to haka zalika a to mu zo aka sunsa kuma <laughs> wadda ta shayar da yaro an gane uwar wanda ta shayar da yaron fa eh kun san zan mun ce wadda ta shayar da wadda ta shayar da yaron ko to wannan ba ta shayar da wadda ta shayar da yaron ba ta haifu wadda ta shayar da yaron ne ta zamanto kakar yaron ko ba ta zamanto ba amma ta shayarwa ko ta haihuwa ta shayarwa ta shayarwa to to sai kuma kari to sai kuma shi uba kuma fa na shayarwa waye uba na shayarwa na'am eh eh ne eh, dukkan matar da ta shayar da nonanka ba wai da ta shayar ba idan matarsa ta shayar matarsa ta shayar eh, bayan ya sake ta ko kuma kafin ya aure ta ta shayar da wani ai ba su da alaka amma tana matarsa ta shayar da lononsa wato da nonon da yake lokacin tana ƙarƙashinsa a matsayin matarsa ko? to to sai kuma dukkan dukkan yarinya da aka shayar da ita da nononka ta zama to yarka kenan ko ko ba haka ba ko kuma wace ce to mu dauki ya wadda da aka shayar da ita da nononka ko ko kuma wace ko kuma na'am a'a ɗaya muke so yanzu mun ji tafsirin uwa minar raba'a to ɗaya minar raba'a fa na'am wacce aka shayar da ita da mahaifin yarinya ban gane wanda aka shayar da ita da mahaifin yarinya ba ka ce ya minar raba'a ba hmm. bayan wannan wacce aka shayar a'a ita eh, bayan wato yarinya da matarka ta shayar da ita eh. ta zama yarka an fahimta matarka ce ta shayar da ita kamar kai ka haife ta to akwai wata akwai wacce ce mutumin da da shi da mahaifin yarinyar aka shayar da su a to ai ya zama to ɗan dan uwansa ce ɗan dan uwansa ce ita ce kamar umama ai ita ce kamar umama wadda kaga yarinya yarinya da matarka ta shayar da ita ta zamanto yarka minar raba ba za ka aure ta ba haka zalika yarinya da yarka ta shayar da ita ko yarka ce ta shayar da ita ta zamanto jikarka minar raba ko ya kema abinda kake kenan ko yarinya da yarka ce ta shayar da ita ko kuma yarinya da matarka ta shayar da uwarta ko ta shayar da uwarta saboda haka ta zamanto jikarka minar raba, saboda haka ko a haɗu ya zamanto sirfan wato macen da 'yarka macen da ta shayar da wadda ta shayar da yarka ko ko kuma macen da ta shayar da wadda kai ka haife ta ko kuma macen da ta haifi wadda matarka ce ta shayar da ita duk wannan sun zamanto 'ya'yanka minar raba ko to sai kuma mu zo wa akhawatukum minar raba'a wace ce yar uwarka minar raba'a wanda kuka sha tare kuka sha nono eh mahaifi kuka hada mahaifiya wajen shan nono to ita kadai ce sai wace aya za a ce yarta ai muna zancen yar uwa ce yar uwarka minar raba'a wanda za ta ce kanwarka ko yarka yar mijin matar da ta shayar da kai Eh, wato idan aka shayar da kai idan mahaifiyarka wato idan mahaifiyarka ta shayar wadda mahaifiyarka ta shayar ta zama to yar uwarka haka zalika wadda matar mahaifinka ta shayar ko wadda matar mahaifinka ta shayar ita ma ta zama to yar uwarka minar raba'a ko to aha sai kuma wacce waccan kaga ta zamanto li'abi kaga wanda yake kun sha nono tare kamar ta zamanto shakikiyarka wannan kuma wanda yake matar mahaifi wadda ta shayar ta zamanto kamar li abiyanka to za a samu li'ummiya? eh ita ce kamar wanda yake kun sha nono tare kawai amma kowa da mahaifinsa daban to to sai kuma 'ya'yansu to sai kuma a wai mun yi akhawatukum minar raba'a a to sai kuma baffanni amma tukun minar raba'a 'yar uwar uba ‘yar uwar uba minar raba'a wanda suka sha nono tare da mahaifinka ta zamanto gwaggonka minar raba'a ko wadda suka sha nono tare da kakanka ta zamanto ‘yar uwar ta zamanto ita ma ‘yar uwar kakanka minar raba'a haka nan ma ta bangaren uwa haka kuma ta bangaren ƴaƴan ƴan uwa minar raba'a da 'ya'yan ƴan uwa maza da 'ya'yan ƴan uwa mata minar raba dukkaninsu to ita umama annab sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya ibnatu akhi minar raba ita 'yar uwar ɗan uwana ce minar raba kun ga sayyidina hamza radiyallahu anhu ita ne ubanta saboda haka annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bai ce hiya ibnatu ammi ba tunda hamza radiyallahu anhu ai babban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma nan wajen ba yana makamin bayyana babbantan Hamza bane dan inda zai ce yar dan uwan yar dan baffa na ce minar raba'a to ai za ta halatta a gare shi amma makami ne na mai bayanin dalilin haramci sai ce ita yar dan uwa na ce ta wajen shayarwa sai kira Hamza sayyidina hamza bin abdul muttalib a matsayin akhi min ar-raba'a saboda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina hamza dukkanin su suwaiba a baranyar abu lahab ta fara shayar da su ta shayar da su saboda haka sai ya zamanto cewa hamza ya zamanto dan uwansa min ar-raba'a don haka kaga ƴaƴan hamza sun zamanto 'ya'yan annabtallalai sun zamanto ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam minar raba ƴaƴan ƴaƴan dan uwansa ba sa ba zan yi Hausa <laughs> eh zan yi Hausa ka san mu ne Hausa muke faɗan wannan eh ƴaƴan dan uwa minar raba ibnatu akhi minar raba to ko to wannan ka'ida ce dukkan abin da yake haramtuwa na nasaba yana haramtuwa na a shayarwa illa a illa mataye guda hudu waɗansu sun kai da sauran har guda shida to amma ina ganin lokacin ya riga ya tafi ko lokacin ya kare sai mu tsaya a nan za mu tashi istisna'in kamar dai kawai wasa kwakwalwa ne amma dai dai mu fahimci babin zai yi kyau sai mu tashi a wannan gaba duk da yake yawanci littafan sharhi na wannan hadisin sai su ce a koma cikin kutubul furu'a cikin littafan fiqh amma ibnu hajar ya kawo su amma a cikin kutubul furu'a din an kawo sai mu tashi a nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk